bismillahir rahmanir rahim ni muhammadu sanusi na biyu muhammadu sanusi na biyu na rantse da allah zan yi aiki sosai da gaskiya zan yi aiki sosai da gaskiya gwamnatin jihar Kano da gwamnatin jihar Kano a mukamina na sarkin Kano a mukamina na sarkin Kano kuma zan kiyaye kuma zan kiyaye tsarin mulki da tsarin mulki kamar yadda doka ta kafa kamar yadda doka ta kafa mai martaba a sarkin Kano kenan malam Muhammad Sanusi na biyu yake karɓar rantsuwar kama aiki daga babban limamin Kano farfesa Muhammad Zaharaddin a yayin bikin bashi sandar girma a katafaren sabon ɗakin taro na gidan gwamnati da ke Kano. layi bayan layi sarkin ya ci gaba da bin karatun kunshin takardar rantsuwar. Kuma zan bi dukkan dokoki. Kuma zan bi dukkan dokoki. Da ka'idoji. Da ka'idoji. Da ake aiki da su. Da ake aiki da su. A jihar Kano. A jihar Kano. Kuma zan bi. Kuma zan bi. Dukkan umarni. Dukkan umarni. Da doka. Da doka. Ta yarda da su. Ta yarda da su. Na gwamnatin jihar Kano. Na gwamnatin jihar Kano. Ba zan yarda da can amana. ba zan yi da cin amana ko munafinci ko munafinci ko in yi su ba ko in yi su ba kuma zan rike jama'a ta kuma zan rike jama'a ta da adalci da adalci da rashin nuna fifiko da rashin nuna fifiko kuma zan yi aiki kuma zan yi aiki ba tare da tsoro ba ba tare da tsoro ba ko so ko so ko tsiyayya ko kiyayya. ko hikidu ko hikidu Allah ya taimake ni Allah ya taimake ni amin amin bayan kammala rantsuwar ne madakin kano ɗaya daga cikin masu zaɓar sarki a majalisar masarautar kano malam yusuf Nabhani, ya mika ƙaukar dabo da rawani da kwari da baka da alkyabba da sauran kayayyakin sarauta da al'ada ta tanada a watan yunin bara ne malam muhammadu sanusi na biyu ya zama sarkin kano na hamsin da bakwai biyo bayan rasuwar sarkin kano marigayi alhaji ado bayero gwamnan kano rabiu musa kwankwaso shine ya mika sandar ga sabon sarkin na kano mai martaba sarkin kano ado bayero ya yi aiki ba dare ba rana a jihar nan da ƙasar nan domin taimakawa al'umma domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali martaba sarki ya ba mu shawarwari ya yi abubuwa da yawa a rayuwarmu musamman tsayawa da ya yi ya sa al'ummarsa a cikin karatu na addinin musulunci da karatu na zamani muna mai martaba sarkin kano muhammadu sulusu na biyu fatan alheri da addu'a na allah ya ci gaba da bashi lafiya ya ba shi yawan rai domin shi ma jihar nan da ƙasar nan ta amfana da irin ayyukan sana alheri duka jihar kano da ba ƙasar nan da ma waje kowa ya san nagartar mai martaba sarki muhammadu sunusu na biyu harkar ilimi na zamani da kuma ilimi mai zurfi na addinin musulunci baki daga ciki da wajen najeriya ne suka halarci taron waɗanda suka hada da jakadan amurka a nan najeriya mr james n da tsaffin shugabannin najeriya waɗanda suka hada da janar muhammadu buhari da yakubu gawan sarkin musulmi muhammad sa'ada abubakar da sauran sarakuna daga arewa da kudancin najeriya sun halarci bikin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya sarakunan fulani zanaki da aya su ba da ba. Jai da garin baiwa saraki ba ayyanka sarakunan fulani zanaki da ya da fada waiwaiwa kano gari na masu alwarka cibiya ta masu yin harka ko da mai ka zo ba an fi ka sarauta ka zo an ka mallaki ka zo an ka taho ka ga garin waliyanka taho kano garin sharifanka gari na malamai na san barka kai wannan gari da albarka ta dabo garin baiwa saraki wa ayyaka nan ta dabo garin baiwa saraki wa ayyaka nan